أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan shirin wanda shine fitowa ta biyu a wannan rana to abubuwan za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu su ne sharhin bayan labaru bayan an ji labaru kenan sannan shirin nan na ko kun san sai mu koyi harshen farisanci daga nan sai a ji shirin nan na musamman da za mu kawo muku dangane da ranar haihuwar imam alhadi alaihi salam sai shiri don matasa sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu. labaran duniya da farko ga kanunsu. falasina masu yawa sun yi shahada a cibiyar raba kayan agaji shugaban ƙasar amurka ya siffata masu zanga-zanga a los angeles da cewa dabbobi ne iran ta samu nasara a kan koriya ta arewa a ƙarƙashin share fagen shiga kofin cin kofin duniya na ƙwallon kafa to yanzu sai a gyara zama domin a cikakkun labarin duniya falasinawa masu yawa sun yi shahada a cibiyoyin raba kayan agaji sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hari a akan falasinawa da suka yi cincirindo domin karɓar abinci da hakan ya sanadiyar shahadar dama daga cikinsu tun da safiyar yau laraba ne da sojojin haramtaccen ƙasar yahudawa suka rika kai hare-hare kan cibiyoyi na raba kayan agaji waɗanda dama suna ƙarƙashin kulawar su kansu 'yan sahiyoniyar ne da kuma amurka har ila yau hare-haren suna wato sun shafi gidajen faran hula a cikin wasu unguwanni na zirin gaza majiyar asibitin auda ta sanar da cewa an kai shahidai hudu da kuma waɗanda suka jikata asibiti sanadiyar hare-haren na sojojin mamaya a wurin raba kayan agajin da ke kan titin salahuddin a tsakiyar zirin gaza a arewacin yankin gaza kuwa wasu samarin falasidawa hudu ne suka yi shahada bayan da jiragen yakin haramtaccen kasar isra'ila suka kai hari a kusa da makarantar usamatu bin zaid da ke yankin sabtawi wasu jiragen yakin na 'yan mamaya sun kai wasu har-haren a unguwar basra da ke birnin gaza ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani akan adadin waɗanda suka yi shahada a wannan yankin a kusa da mashigar alburaij sojojin mamayar sun kai hari da jirgin sa marasa matukin kan mutane da suka yi curko-curko suna tsumayen kayan agajin wasu wato wasu wuraren da aka kai hari da kuma falasina suka yi shahada sun hada da sansanin 'yan hijira na nusairat da musauyi da kuma khan yunus sai kuma badahul samani tun a makonnin da suka gabata ne dai majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa ba za ta shiga cikin tsarin da ke ƙarƙashin haramtaccen ƙasa isra'ila da amurka ba na raba kayan agaji saboda manufarsa korar falasɗinawa daga gidajensu ita kuwa ƙungiyar hamas cewa ta yi wuraren raba kayan agajin sun zama wani tarko ne na kisa shugaban ƙasar amurka ya siffata masu zanga-zanga a los angeles da cewa dabbobi ne shugaban ƙasar ta amurka wanda ya gabatar da jawabi a gaban sojojin ƙasar a sansanin fort bragg da ke jihar north carolina ya bayyana cewa jihar los angeles tana fuskantar mamaya daga makiya 'yan ƙasashen waje har ila yau shugaban na amurka ya ce ba za mu bari a rika kaiwa jami'an tsaron gwamnatin tarayya hari ba ba kuma za mu bari a mamaye wani gari daga cikin garuruwan amurka ba shugaban ƙasar ta amurka ya kuma ce abin da birnin wato na los angeles yake fuskanta hari ne daga, daga kowace kusurwa da 'yan daba suke yi kuma suna ɗauke da tutocin ƙasashen waje. birnin los angeles dai yana fuskantar gangami ne da kuma zanga-zanga domin nuna kin amincewa da shirin korar 'yanci rani ba bisa ka'ida ba an samu saɓani da rashin jituwa tsakanin gwamnatin tarayyar amurka da kuma ta jihar a kan matakin da ya kamata ɗauka domin magance matsalar baƙin hauran. gwamnan jihar ta california ya zargi shugaban ƙasar amurka da kama karya saboda aikewa da sojoji a kan titunan birnin amurka da mun fuskantar masu gangamin da kuma zanga-zanga to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye da suke zo muku daga nan sashen hausa na da jamhuriyar musulunci ta iran iran ta sami nasara a kan koriya ta arewa ƙarƙashin share fagen shiga gasar cin kofin ƙwallon duniya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta iran ta sami nasarar ne dai akan abokiyar karawata ta ƙasar kore ta arewa da ƙwallaye uku masu kyau a wasan da aka yi a filin wasa na azadi a nan tehran ƙasashen biyu dai suna ƙarƙashin wato grup na uku ne a asiya saboda share fagen kaiwa ga shiga gasar cin kofin kwallon duniya a shekara ta 2026 dan wasa mai suna muhammadu muhibbi ne ya ci kwallon farko a mintuna 74 da fara wasan sai kuma mahadi da rimi a mintuna 77 sai kuma amir hussein hussein zade a minti na uku da aka kara bayan cikar mintuna 90 a ɓangaren ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta koriya kuwa ta kammala wasannin nata ne dai da 'yan wasa goma bayan da aka kori ɗaya daga cikinsu saboda a daidai mintuna na shida wato na 66 ne aka ɗaga masa jan ya fice daga cikin wasan sauran ƙungiyoyin da suke cikin wannan gurub ɗin da na uku da kuma suka yi wasa a wannan ranar sun hada da uzbekistan da ta ci ƙasa qatar uku da banza a birnin tashkent sai kuma kirgizistan da ta yi ɗaya da ɗaya da haɗaɗɗiyar daular larabawa iran ce a gaba a cikin gurub na uku da take da maki ashirin da uku sai kuma uzbekistan mai binta da maki ashirin da ɗaya ita kuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa tana da maki goma sha biyar ne yayin da ƙasar qatar take da maki sha uku ƙasar kirgizistan tana da maki takwas sai kuma koriya ta arewa mai maki uku to ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla bayan da gama sauraron labaran duniya sai kuma sharhin bayan labaru daga shi ne kuma za ku saurari shirin nan na kokon san sai a saurari shirinmu na mu koyi harshen farisanci sai shiri na musamman na gadara na haihuwar imam alhadi alaihi salam sannan sai a ji shirin matasa sai mu karkare da kiɗa kiɗen iraniya da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin haka kuma da haka muke ban kwana da ku. Sharhin bayan labarun namu zai magana ne kan tsokacin da jaridar New York Times ta Amurka ta yi kan yadda kamfanin tsaro na rundunar sojin hayar ƙasar Rasha wagana ke yi a ƙasar Mali. da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Jaridar New York Times ta Amurka ta rubuta wata makala da ta sanya mata suna cewa wannan shine yadda hoton kamfanin tsaro na Wagana ya ruguje a ƙasar Mali. Maƙala ta ce hoton sojojin haya na Wagana na ƙasar Rasha da aka daɗe ana yayata sunansa shine kamfanin tsaro mafi karfi na rundunar tsaro ya kwashi kashinsa a hannu a afirka bayan da ya sha da kyar a kasar mali a watan yulin da ya gabata a hannun mayaka da ke can jaridar ta kara da cewa a cikin makalarta wanda hudu daga cikin wakilanta suka rubuta cewa rashin nasarar da kamfanin tsaro na rundunar sojan hayar kasar rasha ya samu ba a yi tsammaninsa ba saboda irin mummunan kashi da hasara mai yawa da suka yi arewacin kasar mali a lokacin da suke fafatawa da kungiyoyin azwat rahoton ya yi nuni da mutuwar akalla sojojin hayar wagana 46 baya ga mutuwar sojoji 24 hudu da ke kawance da wagana wanda haka ke nuna ɗaya daga cikin manyan gazawar ƙungiyar tarayyar afirka rahoton ya kara da cewa wannan yakin yana ɗaya daga cikin muhimman al'amura da suka bayyana kalubale da wagana ke fuskanta wajen tunkarar yankunan kasar mali da ke da tudu da kwari da tsaunuka wanda ke nuni da karancin karfinsa na tunkarar 'yan bindiga na cikin gida da ke amfani da dabarun yakin sadu kanoki rahoton ya bayyana cewa mayakan na azwat sun kware sosai a yankin inda suka yi amfani da wannan dama wajen janyo hasara mai yawa ga sojojin haya na wagana da sojojin mali da ke kawance da su a cewar jaridar new york times wagana da ake yi wa kallo a matsayin bangaren tsaron sojan ƙasar rasha a nahiyar afirka na neman faɗaɗa ƙarfin ikonsa a ƙasar mali da kuma ciki giɓin tsaro da janyewar sojojin faransa ya bari duk da haka waɗannan koma baya sun fara tayar da tambayoyi game da ikon wagana na samar da kwanciyar hankali a yankuna masu rikici na ƙasar ta mali yakin baya-bayan nan a mali ba wani lamari ne ke keɓantacce ba a'a wani ɓangare ne na ƙazaman faɗa tsakanin wagana da mayakan da ke adawa da kasancewarsa a arewacin mali wannan kazamin faɗan da ɓangarorin biyu ke yi na yin barazana ga kasancewar wagana wanda har yanzu bai samu damar kafa cikakken ikonsa a yankin ba masu aiko da rahotannin sun ruwaito cewa wannan yakin ya haifar da samar da faifan bidiyo masu ban tsoro a yanar gizo da ke nuna gawakin mayakan wagana bayan da suka sha kashi sosai a hannun mayakan mali waɗannan al'amura cikin sauri sun bazu a shafukan sada zumunta waɗanda zubar da mutuncin wagana ne tare da janyo tambayoyi game da tasirinsa na yaƙi a mali waɗannan faifan bidiyo da mayakan mali ke yadawa sun nuna gawakin sojojin haya na wagana a kwance a ƙasa a fakaice suna ƙoƙarin zubar da kima da kamfanin tsaron na wagana a matsayin dakarun da ba za a iya tunkarar su ba a fili yake cewa wagana dai yana da wuya ya iya tunkarar waɗannan kamfen na kafafen yada labarai musamman ganin yadda irin hasarar da ya yi waɗanda aka rubuta a cikin sauti da bidiyo sun kasance masu tsananin wuya ki iya musanta girman kayan da ya sha rahoton ya nuna cewa waɗannan hasarori ba wai kawai sun ɓata sunan sojan magana ba ne har ma sun shafi ƙoƙarin ɗaukar su runduna ta daban nan gaba a baya wagana ya dogara da sunansa a matsayin rundunar soji don tabbatar da zaman lafiya da aminci lamarin da ya sanya ake tururuwan neman aiki a kamfanin amma a halin yanzu da yawa daga cikin 'yan takarar shiga kamfanin sun fara jinkiri bayan kallon bidiyon da ke bayyana yanayin yaƙi da hasarori masu yawa wagana ya fara fuskantar babban kalubale ne wajen rike kamfaninsa musamman bayan mutuwar fitattun mutane da suka taka rawa wajen an janyo dakaru zuwa gare shi a matsayin ma'aikata wannan hasarar da aka yi na iya rage yawan sabbin ma'aikata da kuma kawo cikas ga iya aiki yadda ya kamata a mali da sauran yankuna jaridar new york times ta yi nuni da cewa shugabannin kasar rasha da ke goyon bayan wagana a afirka sun fara sake duba irin goyon bayan da suke basu bayan da kamfanin sojin hayan ya nuna gazawarsa wajen kafa cikakken iko a kasar mali wannan hasarar da ake yi na iya sa rasha ta sake nazarin dabarunta na soji a nahiyar afirka musamman idan wagana ya ci gaba da fama da irin wannan hasara a jere an ɗauki wagana a matsayin wani muhimmin kayan aiki na ƙarfafa tasirin rasha a afirka amma waɗannan koma baya sun yi tasiri a fili ga wannan hanya kuma na iya sa rasha ta ɗauki matakin gyara domin kaucewa ci gaba da ɓullar matsaloli a baya wagana ya dogara da dabaru da yawa a afirka don karfafa kasancewarsa ciki har da ba da tallafin soji ga sojojin cikin gida don musayan haƙo albarkatun ƙasa duk da haka raguwar karfin wannan kamfani na iya raunana ikonsa na amfani da waɗannan dabaru yadda ya kamata sabbin masu ɗaukar ma'aikata ba sa ganin wagana a matsayin dama mai aminci wadda ya haifar da raguwar buƙatun ayyukan soja a yankunan da ke fama da rikici marubutan wannan rahoto a jaridar amurka sun bayyana cewa karuwar matsin lamba da wagana ke fuskanta sakamakon waɗannan hasarori na iya haifar da sabon tashin hankali tsakanin rasha da ƙasashen afirka da suka dogara da goyon bayan sojojin rasha yawancinsu gwamnatoci a nahiyar ta afirka na iya fara neman wasu abokan hulɗa don tabbatar da muradunsu wanda zai iya tasiri sosai kan dabarun rasha a nahiyar ta afirka sun yi nuni da cewa har yanzu ba a da tabbas kan makomar wagana a mali da sauran sassan afirka ko kun san Bismillahir Rahmanir Rahim masu sauraro yau Laraba 21 ga watan Hordot shekara ta 1404 Hijira Shamsiyya wacce ta yi daidai da 15 ga watan Zulhajji shekara ta 1446 Hijira Kamariya har ila wacce ta yi daidai da 11 ga watan Yunin shekara ta 2025 Miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1231 da suka gabata a ranar irin ta wato 15 ga watan zulhajji shekara ta 214 hijira kamariya aka haifi imam muhammad hadi salam wanda ya kewa lakabi da alhadi ko kuma naki limami na goma daga cikin limamin tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a madina imam hadi salam ya karbi ragamar jagoranci na al'ummar kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma shiryatar da su zuwa hanyar gaskiya da kuma tunkuɗe masu al'amuran da suka shige masu duhu a cikin addininsu. a lokacin da limamincin dai akwai rikice-rikice da dama da suka faru kuma sarakunan abbasiyawa ɗaya bayan ɗaya suna zuwa suna mulki suna tafiya har zuwa zamanin sarki mutawakkil abbasi wanda ya ga cewa ba zai iya barin wato imam hadi salam yana yada addinin gaskiya kuma addinin kakansa manzon allah sallallahu alaihi ba wanda yake ganin hatsari ne ga mulkinsa a nan ne sai ya ba da umarni a mai da shi garin samira na kasar iraki a lokacin wanda nan ne cibiyar mulkinsa yake don ya kula da ayyukansa a kusa da shi imam hadi salam duk tare da takurawa da kuma sanya ido akan ayyukansa wanda sarki mutawakkil al-abbasi yake masa ya tarbiyantar da ɗalibai da dama wanda suka yi zurfi a cikin ilimin addini musulunci da tsoron Allah daga cikinsu dai akwai sha abdulazim alhassani wanda hubarinsa yake garin rai na kudu na birnin Tehran. Al'imam Alhadi salam mutum ne mai tsoron Allah kuma yana gabatar da ayyukan da suka zama wajibi a kansa ba tare da jin tsoron mai zargi ba. Muna ta al'ummar musulmi musamman mabiya iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa wato murnar wannan ranar. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 445 da suka gabata a rana irin ta wato 11 ga watan Yunin shekara ta 1572 miladiya aka haifi Ben Johnson wani ɗan wasan kwaikwayo da kuma marubucin wasanni ɗan ƙasar Ingila. Johnson ya tashi a hannun iyaye matalauta sannan yana yaro ya fara aiki ƙarƙashin wani mutum don ya sami kuɗaɗen biyan karatunsa amma da ƙarshe dai ya kasa kammala karatunsa zuwa manya-manyan makarantu. Don haka Johnson ya shiga aikin soje a ƙasar Ingila. ingila yana ɗan shekara 29 a duniya bayan wani lokaci ya bar aikin sojin daga nan sai ya koma ya haɗu da wasu mutane masu wasan kwaikwayo sai ya fara aiki da su da farko a matsayin ɗan wasa amma daga baya dai ya fara rubutun wasan kwaikwayo johnson ya yi aiki tare da sanannen ɗan wasan kwaikwayon nan na ƙasar ingila tun lokacin ne ya fara aikin rubutun wasannin kwaikwayo inda a shekara ta bakwai. kawai dai ya rubuta wasanni da dama daga lokacin kuma ya rabu da talauci daga cikin wasannin da johnson ya rubuta na wasannin kwaiko sun hada da robo da kuma wasannin ilimin kimiyya آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mukoyi harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 176 idan ba manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokin saramin sun je lardin golistan inda suka gane mai idanun wurare na tarihi da ke cikin wannan lardi da kuma al'adun mutanen wannan yanki to yanzu haka dai suna kan hanyar su ta komawa birnin tehran inda suke tafiya a cikin motar bas akan hanyoyi da suke cikin tsaunukan alborz sun gane wa idanunsu ƙauyuka da ke kan wannan hanya sannan kuma sun ga mutane da suke sayar da zuma ta gargajiya wanda ake ɗebo ta kai tsaye kuma a sayar da ita saƙa-saƙa ga masu tafiya muhammad ya nemi ƙarin bayani daga ɗaya daga cikin masu sayar da wannan zumar akan wannan aiki nasu sai a biyo mu sana hankali amma sai an fara da sauraron kalmomi salam سلام علیکم آقا معلمی خوش آمدید برکه دزوه شما بفرمایید بسم الله اصل زما خودتان دکنکو تولید می کنید کنا سامروه دویست دریبیو انواع نوعی ما تولید میکنیم کنیم مو منا سامروا رنگ لونی متفاوت دبن دبن گل فره آن تهیه شده است انشریشی جنگلی نداجی شیشه کلبه کوچک قرمی کوهی اونکا به خاطر سبودا نو نوعی آن تغییر می کند ینا چنجاوا دارو مگنی درد رددی بخورید کوچی جوان متشی بمانید کسیا یعنی واتو خوردن چی کوشا پیر سوهو ما نمی شویم بزامو کسن چی کتاب لتپی قانون دوکه او نوشته است یا جوانی سمرتکا طولانی میزو حافظه قوقلوا قوی میکرپی آن برطرف میکند ینا کوداوا دو بیو خوب میکاو شما بدهید کوبادا ما شاید بمانیم مییوا مزعه همیشه کودیوشی To yanzu محمد ga Muhammad tare da mai زمه، da تنبیر سا کن kan yadda suke gudanar da wannan sana'a سلام سلام علیکم سلام آقا خوش آمدید بفرمایید از این اصل ها میل کنید علیکم سلام معلم برکار زوا بسم الله کشاون زما متشکرم شما خودتان اصل تولید می کنید؟ نگودی کو بله ما بیشتر از دیویز کندو داریم و انواع اصل تولید می کنیم قرار kuwa, muna da shekar zumawa sama da ɗari biyu muna samar da zuma چرا رنگ این اصل ها متفاوت است؟ میسا لونن ونن wannan زمر ی این اصل ها از گل های مختلف تهیه شده است. مثلا این اصل آویشن است آن اصل گلهای جنگلی است این شیشه کوچک هم اصل گلهای کوهی است an samar da wannan zuma ne daga furanni daban-daban misali wannan zumar ta tsirrai ce wannan zumar kuma ta furannin daji ce wannan karamar kwalbar kuma zumar furannin tsaunuka ce پس رنگ اصلها به خاطر نوع گلها تغییر می کند. کنن لونن نه ینا چنزاوانی سبودا نوع این پرنی. بله، اصل داروی دردهای مختلف است. اصل بخورید تا جوان بمانید. قره کوا زوما تنا ما گنن da dama. داما. کشا زوما، دومن کچه ci gaba یعنی با خوردن اصل پیر نمیشویم؟ کنن ایدن نشاز ما بزن زمان از با؟ ابن سینا در کتاب قانون نوشته است اصل جوانی را طولانی، حافظه را قوی و درد را برطرف می کند. ابن سینا یا ربوتا از کل تایپین قانون چه زما تنا تسویت قروچیا تنا کار ƙarfin ƙwaƙwalwa تنا کور دار پس دو ظرف اصل خوب بدهید. شاید برای همیشه جوان بمانیم. to ba ƙwarya biyu ta zuma mai yiwuwa in ci gaba da zama cikin ƙuruciya. To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci. سلام سلام آقا خوش آمدید بفرمایید از این ها میل کنید متشکرم شما خودتان اصل تولید می کنید؟ بله ما بیشتر از دیویز کندو داریم و انواع اصل تولید می کنیم چرا رنگ این اصل ها متفاوت است؟ این اصل ها از گل های مختلف تهیه شده است مثلا این اصل آویشن است آن اصل گلهای جنگلی است. این شیشه کوچک هم اصل گلهای کوهی است. پس رنگ اصلها به خاطر نوع گلها تغییر می کند. بله، اصل داروی دردهای مختلف است. اصل بخورید تا جوان بمانید. یعنی با خوردن اصل پیر نمیشویم؟ ابن سینا در کتاب قانون نوشته است اصل جوانی را طولانی، حافظه را قوی، و درد را برطرف می کند. پس دو ظرف اصل خوب بدهید. شاید برای همیشه جوان بمانیم. محمد ترده میسر دزوما. سنت سنت سن نوع این زومه. da kuma irin amfanin da take da shi ga mutum kuma a yau ya samu masani kan yadda ake samar da ita da kuma bambanci na dangoginta bisa la'akari da irin furanni da kudajen zuma da suka sha mai sayar da zumar dai ya shaida wa muhammad cewa hatta a cikin ƙur'ani mai tsarki an ambaci muhimmancin zuma da amfaninta ga mutane akan haka ya ba shi shawara akan cewa kowace safiya ya sha cokali ɗaya na zuma domin samun kariya daga cututtuka da mutum ke kamuwa da su ba tare da ya farga ba muhammad tare da ramin sun sayi zuma domin su yi amfani da ita idan sun koma jami'ar birnin tehran idan allah mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasi to amma kafin wannan lokacin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman malama kudusiyan da waɗanda suka haɗa mana shirya a faifai musamman muhammad aminu ibrahim ni abdullahi salu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد جماعة ما saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na musamman na zagayowar ranar haihuwar Imamu Ali bin Muhammad Alhadi Annaqiyu alaihi salam don haka muna taya dukkan al'ummar musulmin duniya baki ɗaya musamman mabiya tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidan tsarkaka farin cikin zagowar wannan rana mai mahimmanci ta haihuwar imami na goma daga cikin liyamayin shari'a goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa don haka sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikin shirin sai dai kafin nan bar mu saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. An haifi Imamu Aliyu Alhadi alaihi salam a garin Sarya da ke nisan mil uku da birnin Madina a ranar sha biyar ga watan zulhijja shekara ta 213 bayan jirar ma'aikin Allah annabi Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka. Kuma shi ne limami na goma daga cikin liyaman shirya na iyalan gidan manzon Allah sunan mahaifinsa Imam Muhammad Jawad alaihi salam kuma shi ne limami na tara. Mahaifiyarsa kuwa ana kiranta da suna Samanatul Magribiya. Ya amsa ragamar imamanci ne bayan shahadar mahaifinsa Imamu Jawad alaihi salam a lokacin yana da shekaru takwas da haihuwa. Wato yanayin shi ya yi kama da yanayin mahaifinsa Imamu Jawad, domin shi ma lokacin da ya karbi ragamar imamanci daga hannun mahaifinsa Imamu Rida alaihi salam yana da ƙanan shekaru ne wanda ba su wuce shekaru takwas ba. Hakika Imam Aliyu Alhadi alaihi salam ya keɓanta da kyawawan halaye abin yabo da ilimi mai yawa da ya gada daga kakansa ma'aikin Allah Muhammad mai tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa. Domin ya koyi abubuwa da dama a tsawon rayuwar da ya yi da mahaifinsa a birnin Madina. Saboda fice da ya yi wajen kyawawan halaye da gudun duniya da haƙuri ya sa hatta maƙiyansa sun shaide shi akan haka kamar yadda abu abdullah junaid yake cewa wallahi shi ne mafi alkhairin mutane da ke cikin ƙasa imamul hadi alaihi salam ya yi zamani sarakunan abbasiyawa guda shida su ne mu'tasim da wasiq, da mutawakkil da muntasir da musta'in da kuma mu'tazzu billah kuma ya nuna da kewa da gwarzantaka wajen tunkarar zalunci da waɗannan sarakuna suke aiwatarwa a kan mutane. Daga cikin abin da mutane suke mamaki da shakku shine yiwuwar kasancewarsa imami tun yana ƙarami wato bai wuce shekaru takwas ba da haihuwa. Wata rana Safwan bin Yahaya ya ce wa Imamu Ridwan alaihi salam mun kasance muna tambayar ka kafin Allah ya azurta ka da Aba Ja'far amma sai ka ce Allah zai azurta ka da wani yaro sai ga shi Allah ya azurta ka da yaro da ya sa idanuwanmu suka yi sanyi kada Allah ya nuna mana ranar da zai kasance ba ka a cikinmu idan mai kasancewa ta kasance zuwa gawa za mu koma sai ya ce sai ya ishara da hannunsa zuwa ga ja'afar lokacin yana barci a tsakaninsu sai ya ce raina fansa gare ka, ai shekarunsa uku ne, sai Abul Hassan ya ce masa, Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam ɗauke da shari'arsa, alhali yana ɗan ƙasa da shekarun da Abu Ja'afar zai karɓi ragamar limanci. Idan za a yi magana a kan kyawawan halaye kuwa, sai dai mu taɓa wani ɓangare daga cikinsu saboda yawansu domin dukkan rayuwarsa makaranta ce ga mutane. Misali, idan za mu yi dubi a kan zuhudu wato gudun duniya da imam yake da shi, za ga cewa ba shi da na biyu, domin ya kasance babu wani kaya a gidansa a lokacin yana garin sirrimar ra'a da ke nuna jin daɗin duniya. Wata rana, jami'an tsaron Khalifan Abbasiyawa na wancan lokacin wato mutawakkil sun kai samame gidan Imam Alhadi alaihi salam suka bincike ko ina a gidan amma ba su samu wani abu da ke nuna jin daɗin rayuwa ba sai suka ga Imam Alhadi alaihi salam yana zaune a kan yashi babu wata shimfiɗa da ke tsakanin shi da ƙasa kaga a nan yana yin ishara ne ga irin ƙololuwar gudun duniya da imam yake da shi wanda duk da matsayinsa amma ga irin yadda yake rayuwa hatta a cikin gidansa cikin sauƙi. Kuma idan ma saurare ya su iya tunawa kamar yadda ya zo a cikin wata ruwaya cewa Imam Aliyu bin Abi Talib yana cewa zuhudu ko kuma gudun duniya shine ka mallaki dukiya amma kada dukiya ta mallake ka wannan shine tsantsar zuhudu. to daga nan sai jami'an tsaro ɗin nan suka tafi da shi zuwa wajen mutawakil khalifan wancan lokacin kamar yadda ya umarce su su yi sa'ilin da suka isa fadarsa sai suka same shi yana tashar holiya da mawaƙa da dai sauransu har da ya buƙaci imamul hadi alaihi salam ya yi masa waƙa sai ya ce masa shi bai rawaito waƙoƙi masu yawa ba wanda duk wannan wata alama ce ta ƙasƙantar da kai da Imam Al-Hadi alaihi salam yake da shi. Amma duk da haka sai Imam ya karanta masa wannan sananniyar waƙa ɗin nan da yake cewa Batu ala ƙulalul ajiyali harisuhum gulbar rijali fama agnatuhumul ƙulalu har dai zuwa ƙarshe ma'anar waƙa a nan shi ne. irin ƙololuwar ɗawaka da mulki da suka kai wato da jarumai majiya ƙarfi da suke gadinsu, amma sai gashi dukkan wannan ɗaukaka da suke takama da ita bata amfanar da su da komai ba. Sai suka faɗo ƙasa bayan ɗaukakar da suka yi, suka faɗa cikin rami, tur da irin wannan faɗuwa da suka yi. Sai wani mai kira ya kira su bayan an sanya su a cikin ƙabari. ina manyan gidaje da kambuna da kayan ado da suke takama da su, ina waɗannan fuskoki ɗin da suke cikin ni'ima da jin daɗi, wanda saboda su ne ake keta suturori. Sai kabari ya ba da amsa, wato masu tambayar kabari kenan. Waɗancan fuskoki ne tsutsa da ƙwari suke sukuwa a kansu. Hakika sun ɗauki dogon lokaci da zamani suna ci suna sha, sai ga shi sun wayi gari bayan dogon lokaci da suka ɗauka suna ci, yanzu su ake ci. Lokacin da mutawakkil ya ji wannan waƙar sai fashe da kuka har gemunsa ya jiƙe jagab da hawaye saboda tsananin kuka. Daga cikin abubuwan da Imam Alhadi alaihi salam ya fice a kai akwai yin sana'a, wato noma wanda saboda dogaro da kai da ƙasƙantar da kansa ya kasance yakan je gona ya duka ya yi noma da kansa domin ya samar da abin da zai ciyar da iyalansa da su. Aliyu bin Hamza ya rawaito inda yake cewa Imam Hassanu Salis wato Imamul Hadi kenan ya kasance yana yin aiki a cikin gona har ya yi zufa sosai har ƙafafunsa. Sai na ce, rai Raina fansarka, ina mazaje suke wato masu aiki kenan sai imam ya ce ya ali haƙiƙa mafi alkhairi na da mahaifina sun yi aiki da fatanya da kansu a gonarsu sai ya ce su wane ne sai ya ce manzon Allah da imam Ali da iyayena dukkansu sun yi aiki da hannunsu kuma shi ne aikin annabawa da manzanni da wasiyai da salihan bayi Imam Hadi alaihi salam ya yi suna wajen girma malamai da masana masu tunani, kuma yana fifita su a kan sauran mutane domin su ne tushen haske a bayan ƙasa. Daga cikin malaman da ya karrama su akwai malaman shi'a da masana ilimin fiƙihu. Wata rana an ba shi labarin cewa wani malami ya yi muƙabala da wani nasibi wato mai tsananin adawa da ahlul baiti alaihi musalam. kuma ya yi galaba a kan shi, har ya fahimtar da shi matsayin ahalul baiti. A lokacin da Imam Alhadi alaihi salam ya ji wannan labari, sai ya yi farin ciki sosai lokacin da malamin ya zo, inda Imam yake, sai ya yi masa kyakkyawar tarba cikin farin ciki da girmamawa. To da yake a majalisin akwai alawiya da Abbasiyawa a wajen, sai Imam ya zaunar da shi a kusa da shi yana tambayarsa kan halin da yake ciki to sai wannan ya sosawa banu hashim da ke zaune a wurin tare da shi rai don haka suka ce wa imam hadi alaihi salam me yasa za ka fifita shi a gaban banu hashim sai imam hadi alaihi salam ya ce musu ina gargaɗinku kada ku kasance cikin mutanen nan da allah yake cewa a kansu ashe ba ga waɗanda aka baiwa rabo daga littafi ba ana kiransu zuwa ga littafin Allah domin ya yi hukunci a kansu sa'an nan wata ƙungiya daga cikinsu ta juya baya kuma suna masu bijirewa me yasa in inkari na akan ɗaukaka wannan malami da na yi akan abin da Allah ya ɗauka shi a kai haƙiƙa yin galaba da ya yi a kan wannan mutumin mai nuna adawa gare mu da hujjojin da Allah ya sanar da shi ya fi ɗaukaka akan duk wata ɗaukaka da ke cikin dangantaka. masu saurare har ila yau dai muna sake taya dukkan musulmin duniya musamman mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah farin cikin zagayowar wannan rana ta haihuwar Imamu Aliyu Alhadi Annaqiyu alaihi salam. Imam Alhadi alaihi afdalu salatu wassalam ya fuskanci takurawa da ƙuntatawa daga dukkan sarakunan Abbasiyawa da ya zamani da su. tun lokacin mahaifinsa Imam Jawad alaihi salam yana raye. Amma duk da haka wannan bai hana Imam taka muhimmiyar rawa wajen yada ilimin Ahlul baita alaihi salam ba. Sai dai daga cikin sarakunan da ya zamani da su, Almuntasir Billah shi ne kawai bai ƙuntata wa Imam ba sosai, ya yi amfani da siyasar sassauci da sakin ma'ahalul baita alaihi salam mara su gudanar da ayyukansu na addini cikin ‘yanci ba tare da wata tsangwama ba, wanda a lokacin ne ya ba wa mabiya ahlul baiti izinin ci gaba da ziyarar kabarin Imam Husaini alaihi salam da sauran sarakunan da suka gabace shi suka haramta. Har ma wasunsu suka fitar da hukuncin kisa kan duk wanda aka kama ya kai ziyara kabarin Imam Hussein Sayyidu Shuhada alaihi salam. kuma ya dawo wa da ahalul baiti fadak gonar nan da fatimatu zahra alaihi salam ko ko alaihi salam ta gada daga mahaifinta manzon allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa to sai dai bai yi tsawon rayuwa ba akan gadon mulki domin kuwa bai wuce watanni shida ba kacal ya ce gagarinku nan amma bayan da aka kashe shi sarkin da ya gaje shi wato musta'in ba tare da ɓata lokaci ba ya dawo da siyasar da iyayensa suke yi kan ahlul bait alaihi na takura musu da hana su gudanar da ayyuka na addini daga cikin ƙalubalen da imam hadi alaihi salam ya fuskanta a lokacin rayuwarsa akwai batun sabbin aƙidu da suka bullo a lokacin kamar sufaye da masu da'awar cewa alkur'ani halittacce ne wato abin halitta ne daga cikin halittun ubangiji da kuma batun jabar da tafwid da iktiyar don haka imam ya tunkari waɗannan sabbin aƙidu tare da kafa hujjoji masu yawa wajen rusa su da kuma shirar da mutane akan hanya madidaiciya. to yanzu bari mu kawo kaɗan daga cikin irin muƙabalar da ta wakana tsakanin abin wato ibn al-aksam a zamanin khalifa mutawakkil shahar ashub ya rawaito cewa wata rana mutawakkil ya ce ma ibn sukaid ka tambayi ɗan rida alaihi salam akan wasu mas'aloli sai ya tambaye shi cewa me yasa Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi Musa da sanda kuma ya aiko annabi Isa da warkar da kutare da makafi da kuma tayar da matattu kuma ya aiko annabi muhammad da alƙur'ani da takobi sai abul hassan ya ce allah maɗaukin sarki ya tayar da annabi musa da sanda da hannu mai haske ne saboda a zamaninsa mutane sun shahara a kan sihiri don haka sai allah ya tayar da wanda zai yi galaba a kan sihirinsu kuma ya tabbatar musu da hujja a kan annabcinsa. Kuma ya tayar da annabi Isa alaihi salam da warkar da makafi da kutare ne, da tayar da matattu da izinin Ubangiji ne, saboda a zamaninsa mafi yawancin mutane sun shahara ne da ilimin likitanci da bokanci. Sai aka tayar musu da wanda yake warkar da makafi da kutare da kuma tayar da matattu da izinin Ubangiji. don ya yi galaba a kansu kufa wato kuma ya kafa musu hujja ko ko hujjoji akan da'awarsa ta annabci amma ya aiko annabi muhammad mai tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidan tsarkaka ne da takobi da alkur'ani domin a zamaninsa mutane sun shahara da takobi wato jarumtaka wajen yaƙi da kuma waƙa don haka sai ya zo musu da alkur'ani mai rarrabewa mai cike da fasaha da kuma takobi mai galaba wanda ya karya takobinsu kuma ya gagari fasahar su ta waƙa da suka shahara a kai kuma ya tabbatar musu da hujjoji akan gaskiyar annabcinsa sai ibn sukait ya ce to menene hujja a halin yanzu sai ya ce hankali domin da shi ne ake sanin wanda ya jingina ƙarya wato wanda ya jingina ƙarya ga Allah sai a ƙaryata shi akan ƙaryar da ya yi. har ila yau an ruwaito daga Musa bin Muhammad bin Rida alaihi salam ya ce, Na haɗu da Yahaya bin Aksam, sai ya tambaye ni wasu mas'aloli, sai na zo wajen ɗan uwana Aliyu bin Muhammad, sai ya mini wa'azi da ya shiryar da ni zuwa ga muhimmancin yi musu ɗa'a. Sai na ce, Raina fansa gare ka, lalle Ibn Aksam ya rubuta yana tambaya na wasu mas'aloli. yana so in ba shi amsa. Sai imam ya yi dariya ya ce mecece tambayar? Sai na ce ya rubuta, sai na ce ya rubuta yana tambaya ne game da faɗin Allah maɗaukin sarki a cikin Alƙur'ani cewa, sai ya ɗaukaka mahaifinsa akan al'arshi, sai suka faɗi suna masu yin sujada gare shi. Sai Yaƙub ya yi sujada ga ɗansa Yusuf duk da yake cewa dukkansu annabawa ne. Sai Imam Alhadi alaihi salam ya ce ya rubuta masa cewa, sai ya ce, me zan ce, sai ya ce faɗin Allah maɗaukin sarki a cikin suwatul Yusuf game da sujadar da annabi Yaƙub ya yi wa ɗansa. Yin biyayya ne ga Allah maɗaukin sarki da kuma nuna ƙauna ga ɗansa Yusuf alaihi salam. Kamar yadda sujadar da mala'iku suka yi wa annabi Adam ba wai sun yi saboda Adam ba ne, sun yi ne domin ɗa'a ga umarnin Ubangiji da kuma ƙaunar da suke masa. Sujada da annabi Yaƙub ya yi wa ɗansa Yusuf, godiya ne ga Ubangiji da ya haɗa fuskokinsu bayan rabuwa ta tsawon lokaci. Ashe baka je abin da yake cewa ba a lokacin da yake nuna godiya a kan haka? Ya Ubangiji, ka bani wani abu daga mulki kuma ka sanar da ni fassarar mafarki. dai zuwa ƙarshen aya kaga wannan yana nuna irin zurfin ilimi na imam da ya gada daga kakansa annabin rahama muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa ne wanda wannan kaɗan ne daga cikin tambayoyin da ya ba da amsa a kansu a wannan lokacin suna daga cikin hanyoyi da mutawakkil ya yi amfani da su wajen ganin ya ƙure iman a gaban mutane ta hanyar bijiro masa da tamboyi ko kuma wasu hukunce-hukunce domin ya ga yadda imam zai yi. Abu Hashim Ja'afari ya faɗi cewa wata rana a zamanin mutawakkil wata mata ta yi da'awar cewa ita ce Zainab diyar Fatimatu Zahra alaiha salam sai mutawakkil ya ce gashi ke mace ce matashiya kuma yau da wafatin manzon Allah an kwashe shekaru masu yawa sai ta ce lalle manzan Allah ya shafi kanta ya roƙa mata Allah ya riƙa dawo mata da budurcinta duk bayan shekaru arba'in sai mutawakil ya gayyaci dattawa daga 'ya'yan abu talib da abbas da sauran shawa sai ya bayyana musu halin da ake ciki sai suka ruwaito bayani game da wafatin sai da zainab a shekara kaza A da inda kabarinta yake sai ya ce mata to me zaki ce akan wannan sai ta ce wannan ƙarya ce da ƙage domin al'amarinta ya kasance ɓoyayye ne ga mutane sai mutawakkil ya sake tambayar su shin suna da wata hujja bayan wannan sai suka ce a'a sai ce to a nan ta kuɓuta ba zan taɓa jefa ta cikin zakuna ba sai da hujja mai ƙarfi sai suka ce a zo da ɗan riba alaihi salam ƙila yana da wata hujja a kan haka saɓanin wadda muka zo da ita lokacin da imam hadi alaihi salam ya je sai aka ba shi labarin matar sai ce kin yi ƙarya haƙiƙa zainab ta rasu a rana ta kaza a gari na kaza sai ce ai waɗannan waɗanda suka taru sun kawo wannan hujjar amma bata gamsar ba sai ya ce kada ka damu a nan akwai hujja da za ta yi aiki a kanta da ma waninta sai imam ya ce naman 'ya'yan fatima ya haramta ga zakuna don haka ku jefa ta a cikin zakuna idan 'yar fatima ce to ba za su cutar da ita ba sai ta ce ana so ne a halaka ta sai imam ya ce a nan akwai ‘ya'yan Fatima, ka jefa duk wanda kake so daga cikinsu. Da ƙarshe dai aka buƙaci imam ya shiga inda zakunan nan suke guda shida. Lokacin da imam ya shiga, babu abin da suka yi wa imam sai ma rika shafa kawunansu. Bayan nan sai imam ya fito aka umarci wannan matar da ta shiga inda imam ya shiga wato cikin zakuna ɗin kenan. amma sai ta nuna cewa lalle ta yi ƙarya ne ta nemi afuwa akan abin da ta yi sannan ta bayyana nasabarta da sunan mahaifinta da danginta da abin da ya kama da haka amma da ƙarshe mata-wakil ya ba da umarnin a jefa ta a cikin zakunan nan. hakika imamul hadi alaihi salam ya yi ƙoƙari sosai wajen ganin ya samar da jama'a salaha ta hanyar gyara tunaninsu a ɓangaren haƙida da kuma ba da amsoshi game da shibohi da suka haɗu a wancan lokacin da suka cewa ƙwalan mutane. To masu sauraro, wannan shine kaɗan daga cikin tarihin rayuwar Imam Hadi alaihi salam da kuma rawar da ya taka game da haihuwar jikansa Imam Mahdi alaihi salam. To ga mu kwana da ku zai yi kyau mu albarkaci shirin namu da wani hadisi da aka ruwaito daga Imam Hadi alaihi salam. An karɓo daga Imam Hadi alaihi salam yana cewa duniya kasuwa ce wasu mutane sun ci riba a cikinta wasu kuma sun yi asara. Da fatan Allah maɗaukin sarki zai sanya mu cikin waɗanda za su ci riba a cikin wannan kasuwa wato duniya kenan. Kuma da ƙarshe muna sake wato muna sake taya dukkan al'ummar musulmin duniya musamman mabiya tafarkin ahlul baiti farin cikin zaguwar wannan rana ta haihuwar imami na goma daga cikin laman shari'a na iyalan gidan manzon Allah alaihi afdalu salatu wassalam sai kuma Allah ya sake sada mu a wani lokacin amma kafin wannan saduwar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh don matasa. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke tattauna matsalolin da suka shafi rayuwar matasa ta yau da kullum, wanda tarbiyya yake a matsayin ginshiki. Kuma a shirin baya mun gabatar muku da wasu matasa ne. waɗanda suka bayyana mahangarsu dangane da matsalolin da suke fuskanta su a wannan lokaci daga cikin matasan da muka yi wato hira da su da akwai sa'idu musa yarima na jami'ar atbu da ke jihar bauchi da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji ci gaban shirin. ne a gidan kashe ahu kowa ya kashe ya barna. Kasantuwar duniya a dunkule wuri guda ya zama wani ƙalubale mai girma ga ƙasashe da dama ta fuskar gurɓatar al'adu da hana hakan faruwa. Na fara da tambayar Abubakar Abbas Abubakar, wanda matashin ɗan jarida ne da yake aiki da sashen larabci na muryar najeriya da ke abuja a kan yadda yake ganin ya za a iya haɗa tsakanin barin ƙofofi a buɗe ta fuskar wato hulɗa da duniya sannan kuma a lokaci ɗaya da kare abubuwa masu ƙima na al'umma musamman ma idan aka yi la'akari da abubuwa kamar girmama na gaba da kuma gan darajar mahaifa wanda a wajen malam bahaushe yake da kima sai dai hakan ya ci karo da al'adun haure da suke kutse a cikin wato samarin hausawa a wannan lokacin ga abin da yake cewa to a gaskiya maganar gaskiya shine wannan ba abu ne mai sauki ba kuma wanda suke da masuliya wato da nauyi su wannan abin nan mu wannan kenan sannan na na biyu kuma mu wato dattijai yaya dattijai zai eh, zai iya haƙuri da matashi wato wato da irin canjin da yake shi da bambancin shi da shi ya zai iya haƙuri da shi ya kuma gane cewa wannan yana da wani irin rayuwa ke da shi kuma a hakan zai iya jawo shi nuna musu wasu gaskiya wanda yake shi bai gani ba wannan ke sannan kuma akwai matsala kama al'ada a wato ta kafa duniya wato wato ilimi ko kuma wayewa na addini saboda shi wayewa shi ne yake nuna maka kiman abu a lokacin da kace wani abu wanda suke da bambanci da shi shi kanshi wayewa na addini mu shi sai muna ba wasu abubuwa muhimmanci wanda yake in ka al'ada ne ba dole ne kuma ya zamanto addini ba to shi na koma dai nace akwai malamai su yana daga cikin nauyin su sai kuma iyaye wato akwai wani magana na maza Allah da yake cewa laifin min na mallami wa kabira na kamar yadda ka faɗi ka faɗi ka faɗi girmama shi ma wannan wani abu a girmama na wani abu ne wanda yanzu mutane muna ganin bambanci misali to manzo Allah ne yake cewa ne ne kamar nan wannan ne wakil kabirana wani ne hamsa birana wai bai tare da mu wanda a bai girma mana game da mu ba amma kuma sai ya dawo ya ce bai kuma ji na kasa ba to ni maza na ji yake gani yake to ni ma'anar shi ne wato shi kai shi na gaba yana da wani abin da zai karɓa a ya a na kasa da shi wanda yake na bambanci ne shi ba haka yake ba amma zai iya yadda da shi kuma ya exploit wato ya ɗauke shi ya amfani da shi ta wannan hanyar da zai shiryatar da shi na baya da shi din ba fushi ba ba faɗa ba ba zai farwa ba ba wannan ɗan iska yaro ya zama ta kaza ba kuma faɗa ba ba ke da ke haka da sauran ba wato akwai hanya mai wato Shi ma Sa'idu Musa Yarima wanda kamar yadda muka ambata tun da fari ɗalibi ne a jami'ar ATBU da ke Bauchi ya faɗi tashi mahangar akan baƙin al'adu da suke shigowa cikin al'umma da kuma tasirinsu ga tarbiyyar matasa. ga bayanin da ya yi mana. Sai dai abin da suka shigo sun fi yawan abin da aka rasa wanda da suke na yanzu babu. Yanzu misali gudun ce maka wannan kuma dole ba ma yara wani wancan ka kamar abin da aka sani daga bahaushe misali a sai aikin gayya. Da al'adunmu ne na nan mutane suka haɗu a aiki a sas aikin wane ta zo a jikin aikin aikin wane ta zo ne ga ya haɗa mutane a wuri sun zama abu ɗaya a bisa al'ada ne ne to kaga irin wannan da an rasa shi amma wancan ba ya shafi galibin yara din ne. Yanzu abubuwan da ke faruwa shi ne Eh, kamar za a ce wato ci gaban zamani ne kuma sai zo da nasa illolinsa illolin daga ciki ne kaga akwai irin karance karance karance karancen nan kuma akwai irin wayewar kan da yake shi gadar ma yara ko samari su akasarin su kuma da yawa ana lalacewa ta na bangaren akwai kalle kalle akwai kuma abin da muke koya daga turai a zamanance muna ganin cewa wayewa ne wato kamar a ce sanin ɗanci ba komai ne abin da ba ba wa ɗa a zamanin ba yanzu zai iya masa ba ba zai yi ba saboda abin da yake karantawa a bibi ko yake gani a tv ko yake gani a turai kana jin wannan kawai wani mutane sun taimaka wajen gurɓacewar tarbiyyar mu. su iya iyayen su kai kuma sun ba da gudunmawa eh, akwai so na 'ya'ya da mutiyaye suke a na makaranta haka tsari za a ga yanzu in kana fita bakin titi za a ga iyaye sun tsaya a yansu motoci ne sun a yansu ne ne manya-manyan mashinan su bi a suna tafiya makaranta a kai suna yadda suka zo akan hanya ka gan su a makaranta an su ne eh, za ka ga ɗani yanzu a ɗan ƙaramin shekaru yaro ya ɗan fara shan yana neman yarinya budurwa a cikin makaranta da malami in ka gan shi daga nesa tun karawa yake amma yanzu a da sun zo sun gobi shan da sun sun malamin ma yana tsoro kar ya musu wani abin da in ya fito ta tare shi a gari ko su ci masa mutunci wannan ya abubuwan da yake faruwa ke ne zaɓen mana tarbiyyar ya sha bambam sosai da abin da ake samu da eh, haka kari ja irin kunyan da yara suke da shi yanzu yaran taurin da suke da shi da kare ne wannan A cikin tsari na tarbiyya, malaman addini suna cikin sahu na gaba da wannan nauyi ya rataya a wuyansu. Sai daga dukkanin alamu a wannan zamanin rawar da malaman suke takawa da kuma ƙarfin tasirinsu a kan matasa ya ragu sosai. abubakar abbas abubakar ya faɗa mana mahangarsa a kan dalilin da ya sa rawar da malamai suke takawa ta ja baya a cikin wannan zamani wato warware wannan matsalar daga farko yana da um, wani abu ne wanda yake shi ne ma wato cutar rayuwarmu gaba ɗaya shi kuma ka san akwai wani magana ɗaya da yake da cuta duk ranar da ya san cutar ya san rabin maganin sannan kuma zai iya sanin babbace ka san mataki da zai bi zuwa wurin likita to yanzu mun ka lura abubuwa yawanci su da malamanmu suke tattaunawa akan masa'in duniya ba su da alaka da rayuwar mu da mu wato da da damuwanmu da muke ciki yau da kullum. A yanzu ka gaya min misali ko da kana rigima ba tijjani me in baka san ma shehu tijjani a musulunci a rayuwanka ba ai a musulunci a musulunci ka ba. yana fitar da komai to an ana rigima akan cewa dole ka yarda misali shehu tijjani wali kuma ana ta rigima akan misali abubuwa ne wanda yake zai yi mulkin suna da kyau amma abubuwan bai kai a rigima akan shi ba kai kuma daga ɓarayin ɗaya kan izala ka zo ka ce ma wannan mushriki kai ka zo ka kawo wasu abubuwa a cikin gemu kafirci ne Allah na sama da ni yanzu saurayin Najeriya ne yake nema an ba abin da zai ci ba ya biya kudin makaranta yau halin da nake ciki ga shi a Najeriya fesa ne aka cire ana cutar da ɗan Najeriya ana an gama da shi an kashe shi to yanzu ma ne ga wannan shi ne ake so a gama konawa. Ah, ga shi ba mu ga samari suna sun tashi sun nemi canji ba misali ma'ana sun kawo canji a rayuwa ta society ka gani to menene musamman mu Allah, wannan yana nuna cewa da tuntuni mun sa samarin mu akan abubuwa na rayuwa wanda yake zai amfane su a cikin rayuwarsu da duk waɗannan abubuwan ba kuma addinin nan baya yiwa da talauci addinin nan baya yiwa da jahilci Akwai kuma da ya wasu nan a cikin rayuwar mu yanzu misali me za ka yi ka nuna ma saurayi hakkin shi a siyasance na rayuwa me za ka nuna ma saurayi yadda zai gina rayuwar shi ni ba na tare da yanzu misali in je ce babana ya auri mata hudu ya haifi ya'ya sun kai talatin amma gaskiyar magana ni ni ban ce yanzu ina so rayuwa ruwana ba zan zuba ya'ya haka da yawa ko ba haka ba to amma yanzu misali akwai mutanen da yanzu addinin ta suke ganin family planning a ka tsara iyalin ka da zaka yi ɗaukar nauyin su kai ne haka da kullum sun ina haramun yau gashi sau'in mu ina da shekara talatin sau'in mu akwai masu mata biyu ina ɗaya goma ya zai ce da 'ya'yan nan wanne karatu duk bai ba kai hankalin shi ma hankali ba ya da shi mutane ne da suna ganin su a hankali kamar aukata a yawo ya ji wannan in ka ce ko meye zai yi ba zai ba zai ba tuddai Allahumma duni a sammai Allahumma duni a kasai Allahumma duni a teku Allahumma duni a dacin Allahumma duni a yanzu Allahumma duni a gobe. To ma saurare nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin. Da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a ji mu ɗauke da wani jigon a ƙarƙashin wannan shiri na don matasa. wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da waraka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shirin na sai mai kawo muku kide-kide da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa ta shirin namu ba ta da ɓata lokaci ba ya gaisa muku ibrahim ahmadi wani mawaƙa wani bace mawaƙi a nan kasar iran wanda yake waƙe-waƙe daban-daban kan mawdu'ai daban-daban da fatan masu sun amfana kuma za su amfana kuma za su zaɗin shirin amma kafin nan da yake waƙa bakin bai tafi daɗi bara da kudi a ibrahim ahmadi domin jin ta bakinsa a yi saurare lafiya. زمین ز جاخیز و بر چشم دوران نشین ز شهنامه جهان را کهن کرد و خود تازه است تا هنگ شعر تاید به گوش به تن تو زنده شد نام دیرین شاه تو در جام جمشید کردی شراب تو بر تخت کام جهانش به سوهان خود تم نمک خار خانه تو بود به هر هفت خان میهمان تو بود توی دودمان سخن را پدر به تو باز گردد نژاد هنر تو ایرانیان را شدی رهنما به فر فریدون و راه نیا تو اینانیان را شدی رهنما به فر فریدون to mun saurari ibrahim ahmadi kenan wani waƙi a nan ƙasar iran wanda ya waƙe mu a cikin shirin namu da waƙoƙi da suka shafi irfani da waƙoƙi da suka shafi abubuwa masu su zuciya da fatan masu saurare sun amfana kuma ta ƙayatar da su barin janin zamun shirin a nan ganukun da aka haɗe mana ya kawo jiki sai a tarayyar shi na gaba za a ji mu ɗauke da za a ɗan shi amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake jawa zama lafiya muna da ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. صدایی Lord. boy.